Jama'a da dama ciki har da dillalan shanu a faɗin jihar Abia na ci gaba da yin tsokaci a kan batun rufe kasuwar shanu da mahautar garin Aba, wanda gwamnatin jihar ta yi bayan wata tirela ɗauke da kaya ta faɗa cikin mahautar sad da ke unguwar Obohil a ranar Juma'ar da ta gabata, wacce ta yi sanadiyar mutuwar aƙalla mutum shidda. yanzu gwamnatin jihar Abiyan ta kaurar da waɗannan kasuwanni da wuraren cinikayya zuwa wasu sassa na jihar a wani yunkuri na samar da maslaha ga wannan al'amarin da ya haifar da asarar rayuka da dukiyoyi Alhaji Ibrahim Jidda shine ciyaman na babbar kasuwar shanun garin Aba. Ina cikin kasuwa aka ce mini ai tirelan ta fadi ta kontena ta gangaro daga can east ta akwai kasuwan mahauta inda ake yanka nama ake kira Toya Udere. Aja ah, Udele. Eh, kasuwan ta mahauta da kuma mata da kuma masu sayar da nama. A nan motan ta zo ta faɗi. Ta, ina kwance cikin masallaci an ce min wasu mutane suka zo. Bayan sun tafi an ce mini ai komishina ne yake kuma an rufe kasuwan canu da yake wajen da kuma kasuwan mahauta. amma akwai wajen da aka ce za mu koma amma ba gama gera ba an fara dai sun ce mu za mu koma umu zo kan afta orata. To kowane hali wasu waɗanda lamarin ya shafa kamar su Alhaji Abdullahi Mansur ke ciki? Babban magana dai gashi kaga inda muka koma sabon wuri ne. Yanayin wurin kaga ba san komai a kai ba kuma ba a cikin inda ba sani ba ba bakin hanya ba cikin jeji. To, shi kuma ka ga security a yanda yanayin kasar nan yanda yake duk inda kake ma cikin gari ya ne balle ta cikin jeji. Security babu security tukunna har yanzu gwamnati bata tura mana security ba. to ka gani wannan damuwan da muke ciki ka ga kuma yanayin hanya tun da hanya akwai hanya amma har yanzu sabar nisansa da yanayin wurin yanda yake ko kustomomin mu ma ba kowa za mu samu ya je a wannan lokacin ba yanzu dai babban maganar damuwan da muke da shi security da kuma yanayin dabbobin mu da mutanen ƙauyen mu samu gwamnati dai su zo su yi mana abu da ya kamata akan wannan batun tsaro ne na nemi kwamishinan kasuwanci da zuba jari na jihar Abia Chibchon Okiyi Kalu ta wayar tarho amma samun sa ya gagara. To sai dai wani dillali Alhaji Ibrahim Baffa na cewa. da muka tarar da wuri mun yi mamakin abin sosai fiye da yadda muke tunani, kuma wuri ya yi muna yadda muke so, kuma muna tunanin cewa za mu samu ci gaba fiye da can. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka, daga Umahiya, Najeriya.